idan wannan shine face din kafta wanka wannan channel din ka kafta mana subscribing daga zaba mun kafta bidiyo za a kafto maka shi dan uwa alaikum yan uwa na dukkanin duniya ga baki daya muna mika muku dubin gaisuwa daga naku Musa na Kowa TV ok wannan bidiyo namu za mu yi shi akan yadda akwai wani yadda za ka mai da foton ke zama kamar drawing desin desin da faransanci kenan ok wanda za ku ga hoton mutum ya kasance kamar na shi aka haka sai za mu shiga mu dan nuna muku su dai haka daga ciki kamar hoton mutum za ku ga zama kamar kana haka desin wanda mutane suke yawan amfani da shi yanzu zai zama desin to sai ka shiga cikin play store naka ka sa tuf af tuf af sunan shi shi nan wannan shi ne tune ga shi nan sai ka shiga bayan ka shiga zai satin zai kawo ka hotunoni yadda kuke gani ga su nan na cikin wayar ka ko to sai ka shiga nan na kake nan in ka shiga shi nan nan zai kawo ka inda zaka zaɓi hoton da zaka masa amfani kenan to in ka shiga nan wajen ma zai kawo ma hotunan ka a haɗe ba za ka ya cakuɗa su gaba ɗaya waje ɗaya sai ka danna sama nan wajen sai ka ja ƙasa za ka kalla galeri gashi na muga da muke aiki da shi za mu shiga sai ka shiga yayin da ka shiga to kana neman hoton da za ka maida shi kalan wannan kalo ɗin ya ka nemi da hoton yake ciki a misali yana cikin wannan holder din sai mu shiga za mu gwada da kowane hoto ma za mu ɗauka mu gwada a kan shi wanda zai ɗan fi saboda ba kowane hoto kalo ɗin hoton yake fita yake fita mai kyau ba za mu gwada a kan wannan hoton to gashi mun ɗauko wannan hoton amma da yake baya yin ful sai dai ka yanke ka sita ka shi kun ga idan kai zoomin yayi yawa zai ce ma zumin din naka ya yi yawa sai mu dan maida shi kun ga nuna ok sai mu saita shi sai mu zo mu danna ok good din nan to gashi nan yana sacin za mu dan tsaya kaɗan ya dan gama sacin yana sacin din shiga wannan din kenan application din in nan ya gama haɗewa kenan ya gama shiga saboda application ne wanda ake yawan amfani da shi kowa yana dan yawan amfani da application din a bisa kamar ya yi wa mutane to gashi nan ya gama sacin nashi to in ya gama sacin ya kawo ka wannan fuskan sai ka danna cancel din nan inda ya nuna ma amma wani baya nuna sai ka danna cancel ya sake kawo mu close yawa gashi nan ya kawo fuskan na asali nan wannan kalo din waɗannan da kuke kallo su na baya ne kun yana kan fari wannan ne ga nan baki ga nan kala kala kalo na bayan wanda za ka sai na shi kenan wannan su ne kalalluka na bayan kalo kalo na baya su kuma waɗannan na ƙasan wannan shi ne wannan wanda muka yi yuzin da shi shi kuma wannan su ma duk su ɗin ne amma wasu ba su buɗe ba amma duk yayin da ka zo yi e din za su nuna ma za su bude komai da komai sai wannan shi ma duk wanda za ka ɗan sassaita dai kamar kai wajen da ka sai ta dai wasu abubuwa da hakan nan diddai diddai shi ne ake wani nashi sai na gaba shi na gaba wannan ma'ana zai nuna ma baya kamar bayan hoton naka zai nuna ma da bayan shi zai haɗu nuna ma da baya shi kuma wannan wanda za ka iya yin half za ka yin half naka ka yanke guntun ka kyala guntun duk dai ga su nan su ne wa'annan yayin da ka gama za ka yi sabin sai ka zo ka nan afiyan wannan bayan ka shiga sai ka zo ga nan save save sai ka danna shi to yanzu ya yi sabi to wannan shi ne bidiyo namu na yau a zawa salama.